wannan yakin da ake ba wani kada ba ba akwai wanda da suka ji amerika inda za ku duba kan a google haka ku duba fluoridation and female gland haka fluoridation america ne ta ɗaya daga kasashe takwas a duniya inda suke sanya wani fluoride cikin ruwa ko san dalili wai don hana wani irin cin zuba ɗin nan ko kuma ramin ruwan haƙura dalilin su nan to amma kuma an gano cewa wannan fluoride din yana da illa sosai wato yana kawo abubuwa da dama shine amerika din suke tawada da shi inda za ku duba intanet za ku ga cewa to yanda ake yaki da polio a duniya haka suke ta yaki da fluoridation din da abubuwa da dama wannan wani fage ne kuma wanda na abin da wato abinda kuma nake son masu kwamfuta da kuma ɗalibai su yi malam ya magana ta wata mujalla ne ku duba ishin na disamba 1996 da kun yi google din za ku ga sun yi bayani musamman wadataccen shahi tara a game da polio duk waɗannan mutane duk waɗanda ya karanci wannan da fahimta da basira in allah da zai iya zuwa mai lacca kan polio wato wannan mujalla ɗin ta mani ba musulmi suka yi ta wato disamba 1996 in ka google wani you za ku ga cewa to amerika din ko kuma al'umma ta kasu kashi biyu yanzu ana magana din cewa to wannan faɗa wato mutane ne akwai abin da ake ce ma eugenics eh, sai in mun zo lacca ta turanci da kila za a abin nan malama ya magana magana sanga ɗazin su ba abin da suke so ba a zo duniya kaɗai a kashe duk baƙaƙe sai mutane waɗanda kawai suke da tunani eh, eh, a irin nasu turawa masu jajjaye da masu abu a saka da masu hanci masu tunani kamar an idan su da sauransu wannan wurin duk ba mu da kyan gani wato ba abin da muke sai cin abinci ba mu da kere-kere shekarun jiya ne na ɗauko wani musharar ambasada da ok sorry da alkan yanci muku lokaci wato su suke kawai mutane masu masu tunani masu kwalwa su kadai ya kamata su zauna nan duniya duk wanda bai da tunani bai da kimiyya ya kamata a ce kar ya zo ya ci abinci ya tsara wuri ya abin da wato to shi yasa ɗin suke son su kayyade abin da duk yawancin mutumin da yake akwai wani abu wanda na son tura ma mana wanda ya kamata a tura bill clinton ne aka buga shi a intanet an tura shi ne abin da shike cewa yanzu yawan mutane ya kai biliyan bakwai saboda haka dole ne su target ɗinsu biliyan ko na wani kiyasa su shida haka wannan biliyan guda ɗaya kamata a zo a girme su so saboda haka shine wanda ke ba da sharhi din cewa to duk wanda yake eh duk wanda yake bai da eh, baligi yana da takaitaccen nan da har ya bari a gaba dan shi to da shi da dan shi to su ne kamar da ma su bushe su ba abin nan wanda yake wato yana da saboda su ba su ba ɗiyansu ba su shan ruwan famfo wanda suke zuwa wannan mai flora din a america duk yanci abubuwan nan ba su toilet nan an tambaye shi da sauransu abubuwan da muke samu mai magana a kan shi shine waɗannan abubuwa din muna buƙatar cewa to da ana da idan mutane suka samu irin tambayoyi daga abin ko na kimiyya ne ko na abin nan a zo a rubuta mu tambayoyi ko kuma ƙwarfe-ƙwarfe abubuwan da mutane suke faɗa don magani don mu ba musu da martani wato eh muna son mu zo mai da musu da martani akwai waɗanda suke wani ya amfani da wani suna bogus ne haka bayan mun dawo daga sakamakon a intanet da zuma yana tawowa na dan karanto shaka ya rubutu da ganin cewa ba dan Najeriya bane ture ne akan binciken da nuna akan intanet ne ya reply haka ya mai wajen shahi goma sha nawa to shi ne ka maida mashi da waɗannan da waɗannan to ƙoran-ƙoran na waɗansu su wato so muke mu ji don mu maida masu da waɗanda kuma su san ɗin cewa to in eh, ka san shi ma kawo bai san kana kana ji ba sai ka kaka shi eh, idan aka bari za su rika zuwa suna rudar da mutane eh, za su rika rudar da mutane akwai akwai wato bayanai na ilmance na kimiyyance wanda za a iya zuwa a nuna cewa to akwai ka'idoji na kungiya ta hada magunguna wanda suke sai an bi su bai kamata a zo a ce a ba mutum magani babu ka'ida ba in magani ne duk magani yana da ka'ida shi wa aka taɓa zuwa za a ba allurar kudu a gane ka'idojin shi wa aka taɓa zuwa aka nuna mai cewa to in mutum yana zawo ba a bashi in mutum yana zazzabi ba a bashi in mutum ah, in aka maka allura aka ɗiga maka guba polio bai kamata ba a yi maka wata allura ba sai kayan wajen sati biyu ko uku bai kamata ba ka hau keke ka faɗi za ka samu trauma bai kamata ba ka ga su na ka'idoji da dama sai an faɗa ma mutum cewa to ga inda shi kuma sai an tabbatar da cewa to mutum bai da irin wannan launin sai an tabbatar da a mutum kosashe ne ga shi mun abu da cewa to kashi 47 cikin 100 eh. in ya samu illa ga dokoki wanda malam ya faɗa ba mu da su indiya indiya eh, a namibia wa aka karba saboda mun san cewa wato nan wurin kawai in aka buge dan mutum ko ya samu sha'ina ko mutu shi kenan kawai za a ce ai na ya kawo wato eh? in gobe lokacin da za a hita a yi vaccination sai sun ɗauki samfur ɗin sun tabbatar da ingancin shi mu ba mu yi nan wurin sai dai ka ta cinna ma jama'a haka ai ta basu abin da muke cewa duk maganin da zai zo bisa ga ka'ida da kuma doka ta najeriya da kuma doka ta duk duniya da aka shigo da abu ko ne ka shigo cikin najeriya sai kasar sun duba shigo a port haka an duba kwantena eh? in ko magani ne ko abinci sai lafiyar ta duba to duba wannan akwai ka'idojin shi komai akwai yadda ya kamata a duba shi in dai magani ne in abinci ne ga ka'idoji shin ana yin haka in ana yin haka ai mutane ya kamata a musu bayani da yanci mu ba ba so ba kai bai ko in kuma ba abin mana to wanda ke so a yi mashi mu mu ce abin nan ba wato kamar yanda mu mu mutum samu wanda ke son a yi mashi a yi mashi amma kuma wanda bai so a bashi abin da muke kira kenan wanda ya gamsu mu ba hana wanda za a ba allura kuma ba wanda ya gamsu hankali shi kwanta da shi shi kenan a yi mashi amma ni da hankali na bai kwanta ba ba a yi madiyana ni ba a yi na ba a yi naɗiya an sani ba a yi musu kuma suna nan lahiyar sannan ba ta yi na diyana ba wato saboda ban yarda da ita ba wato saboda haka wanda ku a bani in zauna ni da diyana lahiyar na wato kuma in Allah da ba akwai wannan da muka je muka mu bayani ya zo ya tambaye mu shin akwai wata hanya wadda za a iya zuwa a nake ce musu kwarai da gaske da akwai mana banda ba da wannan nake cire akwai a zo a inganta a tsabta duk inda kuke da a inganta a a kyautata ruwan sha a zo a inganta kuma abinci haka wato yara su samu abin kazari da sauransu za ga cutar ta gudu wato hmm? muke cewa akwai garin ka inda muka je aka samu cewa wato yara goma sun kamu da polio goma gari guda kawai guda da muka je gari sun muka da rijiya ɗin ce ba kwakwa da ce ba rijiya ce irin rudaddan bakin haka duk da kwatanni na gehenta da agwagi gehe guda can gehe guda yara na kashi guga ya ɗauka a jihar da ita ƙasa muka ce da aka zo garin nan aka ga yaran duk sun amince sun abin nan sun bushe in aka ba yara haka duk yaron da aka ba zai kwana 20 zuwa 30 yana hitar da ita in bangare wannan bangare eh, zai kowa cikin ruwan shan su to wadda ta hito wadda ta hito a kimiyance ta rikide shi ake cewa mutation dama wadda haka sa cikin wannan cikin kankara cikin ruwan sanyi an yi ita ake cewa ta wato to an lalasa ta to idan ta shiga cikin ciki sai ta koma kamar da shi yake ce rufashin yau rufashin sai ta koma yan take da sai ta karfi ta bada abin to in aka hitar da ita ita ce ake cewa mutant za ta iya ta sanya a shan inna shi ne ake cewa kasashen da suka ci gaba sun kyautata muhallin sun tsabtace shi suna ba da ruwan idan misalin ba a ci kwayar foli ba ta baki sai a zo duk wadda take a bayan kasa din sai ta mutu kowa ya huta ko ba shikenan ba nake cewa da a zuwa kawo halura fulu dukka da talakawanka ka ba su ruwan sha mai kyau ka ba su abinci mai kyau ka ba su tsaftace abin a tabbatar da suke cewa to babu wanda ya ci abinci wanda yake ya gurɓata da bayan gida ko kuma ruwan shi bai gurɓata da bayan gida ba in Allah da ba wanda zai kamu da wakili because haka ne aka rubuta a ka'idarta sai an ci da baki